A yau Alhamis 26 ga watan Oktobar nan ne kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatu bakwai a kararrakin da 'yan takarar jam'iyyun adawa na PDP da Leba suka shigar na neman a soke zaben da ya baiwa shugaba Bola Tinubu nasara a watan Fabrairun bisa rashin cancanta a wasu fannoni mika takaddun bogi rashin samun kaso 25 cikin 100 a birnin tarayya Abuja da dai sauransu. Bayan dogon nazari da karanta matsayin kotun da aka fara zamanta da misalin karfe 9 na safiyar yau da mai shari'a john nyan okoro ya yi kotun ta yi watsi da bukatun jam'iyyun labour da pdp akan sun saba ka'ida kenneth okonko lauya kuma daya daga cikin magoya bayan jam'iyyar leba ya nuna rashin jin daɗin sa ga yadda al'amarin kotun kolin ya kaya yana mai cewa i disagree with you that subpoena witness cannot be admitted after 21 days in my own opinion witness is an of the court jam'iyyar adawa ta pdp ta bakin sakataren yaɗa labaranta debo ologunaba a shafin x wato tsoho. tsohon Twitter ta ce tabbatar da shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2023 da kotun koli ta yi abun kunya ne kuma hakan ya sanyaya wa 'yan Najeriya gwiwa ganin cewa sun ɗauka kotun koli za ta kawo musu ɗauki. Shugaban jam'iyyar APC da ta sami nasara a kotun Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi marhaban da abin da kotu ta zartar. Babu shakka labarin zuciya tambayi fuska kamar yadda wancan kotu ya tabbatar cewa da abubuwan da 'yan hamayya suka kawo kotun wato an riga an watsi da su haka ma wannan kotu na koli ya ɗauki abubuwan nan guda bakwai ɗaiɗai da ɗaiɗai wanda jam'iyyar pdp ta kawo sannan aka duba aka ga cewa duka basu cancanta a duba su a ba su wata wato muhimmanci ba saboda haka an yi watsi da su kuma abun jin daɗi shine duka alƙalan nan na kotun koli su bakwai kowanne ya yadda da wato wannan sakamako da aka gabatar a gabashin jama'a wasu da haka wannan abu ne na farin ciki kwarai da gaske amma kuma dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu domin wannan ya nuna cewa najeriya demokuraɗiyya ta yi nisa sosai maimakon mutane su je suna faɗace-faɗace da kuma kashe al'umma da tada hankali wato an yarda cewa shari'a ita ce fita saboda haka dole ne mu gode su ma 'yan jam'iyyun nan duk da dai ba samu abin da suke so ba 'yan hamayya amma dole mu gode masu domin sun yarda da wato fannin shari'a a cikin demokuraɗiyya demokradiyya. A nasa bangare masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista mai nasara kogo ya ce. Yau abin da ya faru shine kotun karkashin hurumi na sashe na 239 na tsarin mulkin Najeriya ita ce kotu ta karshe ita ce kotu ta Allah isa daga kanta ba za ka iya ɗaukaka kara zuwa ko ina ba a shari'u da ake yi a jamhuriyar Najeriya. Kuma shi mai girma a teku Abubakar Peter Obi sun ɗaukaka kara ne saboda hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na uku da hudu waɗanda sassa ne wanda suka ba da dama cewa idan hukunci bai ma daɗe ba kana iya zuwa ka ɗaga ƙara zuwa gaba to abin da ya faru a nan shine mu suka tattara dukkan matakan da ake da su na shari'a aka yi watsi da su gaba ɗaya to haka kuma aka yi akan shi ma na peter obi shi ma an yi watsi da su gaba ɗaya saboda haka babu wani zaɓi karkashin hurumi na sashe na tara na tsarin mulkin najeriya to yanzu dole sai a rungumi kadara a anshi wannan a matsayin sahihin hukunci sannan kuma shi shugaba bola tinubu ya juyo kan shi ya ya tsaya ya ci gaba da shugabancin ƙasa ya mance da maganar shari'a da take damun shi wannan shari'a ta kare kuma haka ne matsayin doka yake tunda daga nan babu inda za a je gaba tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ne ake kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa a Najeriya daga kan Olufalaye da Obasanjo ya zuwa wannan lokaci na tsakanin Bola Tinubu Atiku Abubakar da Peter Obi Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja Najeriya